yau alhamis sha biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha tara ga watan march 1997 idan ba a manta ba muna tattauna bayanin da sheikh muhammad nasir al-albani yake yi dangane da ainihin falalar yanka ainihin dabba aikin hajji yace faqad ja'a min turuqin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama su'ila ayyul a'mali afdalu haƙiƙa hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaya annabi cewa wani aiki ya fi falala ya kamata mu fahimci hadisai irin wannan sai a cewa annabi wani aiki ya fi falala sai ka ji annabi ya ce daga sauti da talbiya da kuma zub da jini a wurin aikin hajji na dabbobi wata ran sai annabi tambaya wani aiki ya fi falala sai ya ce ciyar da talakawa wata ran sai mai tambaya wani aiki ya fi falala sai ya ce jihadi wata ran sai ya ce biyayya iyaye abin da ake nufi kowanne sai ka lura wani dandali ne annabi yake wannan magana a yanzu dandalin aikin hajji ne aka yi wa annabi tambaya wani aiki ya fi falala cikin ayyukan hajji kenan wata ran sai aka mai tambaya wani aiki ya fi falala sai lura yanzu mutane suna kasala jihadi sai ce jihadi sai lura wannan lokaci ne da 'ya'ya ke wulakanta iyayensa sai annabi ya ce girmama iyaye sai lura wannan lokaci ne da ba a damu da taimakon talakawa sai ce taimakawa talakawa kowane lokaci li kulli makamin maqal kowane dandali akwai zancen da annabi yake sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai annabi yace al'ajju ajju was-sajju daga sauti wajen talbiya da kuma ainihin as-sajj shine yawan zubda jini na ainihin dabbobi a aikin haji وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة da تونا حديثي والحاكم دا الإمام الحاكم munziri. al munziri ya ce wannan hadisi ne mai kyau. To kun ga jama'a. yanzu waɗannan irin nassoshi da ake karantowa idan da alhazai da za su tafi aikin hajji bana ne ko baɗi kowace shekara za ka ji wasu abubuwa waɗanda yake kai ma ka ƙaru ya fi ka tafi da ka ashe mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma yanzu wani uzuri kake da shi na ka tafi ka je kai aikin hajji da ka gidan rediyo akwai dandali akwai fili musamman da aka ware na ne na bayanin aikin hajji kana dira akwai manyan malamai waɗanda sun fi shekara talatin suna karantar da aikin hajji a sallacin makka da na madina ga manyan malamai sun kai shekara ashirin suna zuwa aikin maka hausawa yan uwanka suna wa'azi sai ka zo kai aikin hajjin ka ya lalace dan Allah ba kai ka cuci kanka ba kana can siyan fifin fifin na yara za ka yi musu tsaraba ba ka tsaya ka saurari yadda ake aikin hajji ba Allah ya shiryar da mu wal ya fassara wannan kalma da ta zo cikin hadisi al ajju sai ce raf'u sauti bit talbiya shine ainihin wato daga sauti da talbiya a nan zan tsaya in jawo hankalin 'yan uwa akan cewa duk kalmar da ka gani a cikin alkur'ani to ƙur'ani yana da dictionary yana da nashi kamus din wanda yake na musamman ne bai halatta maka kaga kalma cikin alkur'ani sai ka je kawai sai ka duba kamus na larabci wai shine zai fassara maka wannan ba da wahala ne kaga baka fada cikin kuskure ba misalin wannan shine in ka karanto suratu yusuf kalmar sayyaratu tazo zo وجاءت wari da waridahum as-sayyaratu idan da zaka duba dictionary me zai fasara maka kamun zai fasara maka mota me yawa ma haka ga an yi drawing dinta to sai ka zo kana tafsiri yake ce waja'at sayyaratun sai mota ta zo fa arsalu waridahum sai suka aika dan aikin su mota a cikin alqur'ani hada min shatahati tafsir amma as-sayyaratu anan daga sayru ne sara yasiru sir as sayru sayyara matafiya waja'at sayyaratun sai matafiya suka zo fa arsalu waridahum ita ma motar ai wajhul muqarana kenan dalilin da yasa aka sa mata as-sayyara ita ma ai matafiyar ce to amma zaka ce mota ne suka ce matafiya to a ƙarƙashin haka malamai sun yi littattafai da ke fassara kalmomi na ainihin alƙur'ani akwai ƙamusul ƙur'an na dami gani littafi ne mujalladi guda kalmomin alkur'ani yake fassarawa akwai kamusul qur'an wanda wani babban malami ya shi a nan kasar za a gan shi yana nan ɗan karami a sayyidul ahali ina jin sayyidul ahali ko mahmud shaltut ɗayan cikin su wannan littafi sa'annan kuma akwai gharibayil qur'ani wal hadith na al-imam al-asbahani kalmomi masu wahalar fahimta da suka zo cikin alkur'ani ko hadisi duk waɗannan su ne za ka je ka duba to in kana karatun hadisi kalma ta rikice maka ita ma malaman hadisi na da nasu dictionary din wanda ike kalmomin da suka zo a hadisi kawai ke fasarawa so da dama kuma wani lokaci annabi kan yi magana da kalma sai zan wannan kalma ma'anarta yana bayuwa ga saɓanin abin da aka sani to su kuma waɗannan ma'ajim waɗannan dictionaries da kake gani suna fasara kalmomin ne galibi literal meaning suna ba da ma'ana ne ta tsurar harshen larabci amma waɗannan malamai za su ce kalma kaza ta zo a wuri kaza ta zo da ma'ana kaza kalma kaza ta zo a wuri kaza ta zo a wuri kaza to shine sai su fashe maka nan ma kuma manyan malaman hadisi sun yi akwai gharibul hadith na Abu Ishaq al-Harbi akwai gharibul hadith na al-Imam al-Harwi akwai an-nihayatu fi gharibil hadith na Ibn al-Asir duk waɗannan su ne kamus na hadisi fa kuma ko kai in ka yi karatun boko tsakaninka da Allah karka yaudar kanka ka san cewa likitoci suna da dictionary nasu na musamman masu ilimin economics suna da nasu na musamman kowa wannan advance lana baya zame musu hujja advance lana hujja ne a wurin zuwa wurin waɗanda ke bincike game da tsurar turanci amma waɗanda ke bincike game da abin da ya shafi ilimin kimiyya suna nan da nasu dictionary din wanda yake fassara musu kalmomi to haka malaman musulunci malaman fiqhu akwai nasu dictionary din da ke fassara musu kalmomi malaman tafsiri suna da nasu malaman hadisi suna da nasu to ashe duk abin da ya kauce daga tsarin shi zai yi me sai wargaje me misali akan haka ban kaura da mutane suke in rana ta wata ya khusufi sai suna yawo a cikin gari suna cewa rana saki wata mun tuba da dukan dan kowa ƙarya kuke yi rana bata kama wata ba dukan dan kowa kuma ƙarya kuke ba za ku daina ba dan me za ku yaudar kanku sallah za ku yi cewa rana ta kama wata wannan wata muguwar kalima ce don ta saba wa alkur'ani don alkur'ani yana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al wa lal nahar wa kullun fi falakin yasbahun ba yadda za a yi rana ta riski wata kowa yana tafiya akan layin shi ne duk ran da rana ta riski wata kai baka isa ka zauna lafiya ba saboda Allah ya ce wajumi ash-shamsu wal qamar me zai faru yaqulu al-insanu yawma idhin ainal mafaran nan ba yawo zai a tudun wada yana cewa rana saki wata ba cewa zai ina zai gudu saboda tashin duniya ta zo ashe duk sa'an da abu ya kauce daga tsarin shi to wargajewa zai yi in ka fahimci wannan duk sanda ka ɗauki sahihul bukhari kana karantawa kaga wata kalma mai wahala in ka ce zaka je ka duba dictionary ka zo ana ta jayya da kai wallahi dole ma ai jayya da kai dama don zaka ce kai kana da hujja kuma a rashin hujja misali akan wannan zan buga mana matsala kwaya ɗaya kalmar ajana abdullahi ɗan umar kamar yadda abu ishaq al biyar ya rawaito cikin gharibul hadith mujallada ta biyar juz'i na biyu ya ce. Azra ɗan qais sai cikin tabi'ai sai ga abdullahi dan umar in zai taso daga sallah in yana zaune sai dunkula hannun shi kamar yadda mai kullun kamu haka mai damun kamu take matsa hannu haka sai ga ya dunkula hannu ya tashi haka bai shimfidawa kamar yadda ake ɗin haka yadda muka gada mun fahimta sai yana dunkulewa sai azra shi ma duk haka suka gada don duk wanda ba karatu ya cikin littafi ba hakan zai yi tunda ya ka iya duk kowa ka tashi ka ne haka haka za ka yi to shi ne azrak ɗan kai sai ya ce menene wannan sai ya ce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shi azrak tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu umar fa sahabi ne ya ga annabi ya zauna da shi a ah, shi yaro ne ma ma'ana akan idan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa matuƙar kwaɗayi da binciken sunna annabi sai ce haka annabi yake to wannan kalma ajana ba kamun sai kamata ka je ka duba ban ka je ka duba kamun ka cuce ta don me don ka kauce daga tsarin ilimi to ina za ka tafi ka duba shine sai ka je ka ɗauki gharibul hadith na abu ishaq al-harbi malamai suka ce arrawi adra bi marwiyatihi wanda ya ruwaito hadisi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito ɗaya kenan suka sake cewa ahlu makka ta adra bi mutanen makka su suka fi kowa sanin lungunan makka dan tudun wada shi ya fi kowa sanin lungunan tudun wada ba haka bane in ka ɗauko ɗan muciya bai iya bambanta layin maje ba bai iya bambanta layin kwari ba ba zai iya bambanta ba me yasa ba ɗan anguwar bane a to malaman hadisi da suka ruwaito waɗannan hadisan tafi su fassara maka abu ishaq al-harbi da ya ruwaito wannan kalma jana sai ce kalma a jana tana zuwa da ma'ananoni ta zo a wani wuri a jana sai ce ma'anarta dunkula hannu sai fasara abdullahi dan umar yana tashi a sallah kamar yadda ya ce daga annabi kamar yadda mai damun kulli take matsar wannan ainihin kulli ai kowa ya san wannan sai kenan sannan sai ya ce kuma wannan kalma ta zo a wani wuri ijan ijanu shi kuma dubura ko kuma ɗan filin nan da ke tsakanin daga azzakari zuwa dubura wani wuri za a ganshi haka daga jikinka ƙarƙashinka kenan daga azzakarinka zuwa dubura ka ɗan filin nan suna kiran shi ijan to sai ka maka kalmar ta zo a wuri kaza ga ma'anar ta kalmar ta zo har sai ka ga wadda kake nema sai ka warke to in ba abu wannan tsarin ba za a fahimci waɗannan hadisan to da matsala ta taso sai suka ce ai mu mun duba kamus mun ga cewa haka ake ta to me yasa ba ku tashi haka wai a tsogala haka kamar da yake ciwon yatsu ko kuma ai an ce kamar da tsoho ke tashi a duk abin da ya kauce daga tsarin shi fa haka zai faru babu yadda za a yi mutum ya je karatu akan economics ka zo ka kawo mishi matsaloli na islamic studies ka ce warware maka babu yadda za a yi zai yiwu ba zai yiwu ba to abin da muke so kowa a bashi li kulli amalin rijal kowane aiki yana da gwarazan shi mun fahimci wannan da kyau jama'a direba a bashi tukin mota in aka zo ana magana direbanci da tukin mota ka saka baki fagen ka ne ka faɗi abin da kake so daidai ne in ma ƙarya kai ba mu sani ba ba fagen mu bane tela a bashi bayanin keken ɗinki bakanike bayanin mashin kowa a bashi da aikin shi wa kullun fi falakin na kenan lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-lailu sabiqun nahar to haka kai ma malanta da ba ka ba kaka kutsa ciki in ba haka ba sai a samu kuskure a ciki Allah ya shiryar da mu shine ya fassara mana wannan kalma al din don kaga al'aj yana ɗaukan hauren giwa hauren giwa literal meaning na kalma aj a larabci aj kalma hauren giwa haƙorin giwa to yanzu ka ce annabi ya ce abin da aka fi so mafi falala a aikin hajji shine al'ajju ya ganka da haƙorin giwa a hannu kana ta yawo me yasa saboda ka je ka ɗauki ƙamus kawai ya fasara maka to dama aka ce man talabal uluma bi ghairi shaykhin yudillu an siratil mustaqimi wa taltabisul umuru alaika hatta tasira adal adalla min tawmar hakim ai kowa san tawmar hakim yanzu ko kissar tawmar hakim aka ce wanda di ya ɗauki ilimi ba tare da jagorancin malami ba kawai wai a littafi to wannan mutum zai bace daga kan hanya kuma al'amura za su rikice mishi fiye da tomar hakim tomar hakim wani babban likita ne to amma dan a ne ya shahara amma dan a ne ba malamin da ya koya mai likitanci bai shiga physics ba bai shiga ba abin da ya iya kawai sai rungumi littafin larabci ta nazari da haka yake likitancin ko ya dace ko ya kuskure turan nan yana nan sai ɗauko bukhari kitabu tibbi babin likitanci sai ga hadisi sahihi annabi ya ce alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in bakin algaru na maganin kowace irin cuta to amma lokacin bukhari ba wasali ba ɗigo saboda haka alhabba kaga ba za a yi ɗigo ba saboda haka za ka iya karantawa alhayya ka iya karantawa alhabba shi sai kwakwalo shi ta mishi wahayin cewa ya karanta alhayya madadin alhabba sai karanta alhayyatu sauda bakin maciji shifa'un min kulli da'in na maganin kowace cuta sai ya dauki katlas sai ya dauki fitikin shi sai ya tafi dawa ya je saro bakin maciji zo ya sassara ya yana sha sai ya faɗi ya mutu shine aka ce to sakamakon wanda ya koyi ilimi ba malami kenan jama'a an fahimci wannan da kyau to malamai suka ce al'ilmu bin naqali la bin nazar ilimi ana zuwa a kwanta gaban malamai ne su koya maka ɗaya ɗaya ba wai da nazari da bincike ba a'a sai ka je ka koya tukun sannan zaka iya bincike jama'a mun fahimci wannan da kyau in ba haka ba zaka sake faɗa misalin bahanatan nan da na taɓa gaya mana bahanafe mai wajaki tsarki a aikin makka shi ma ya karanta cikin littafin fikihun na ahnaf an ce wa yustahabbu ghaslu hasil himar hasal jimar ana son wanke tsakuwar jifan shedan abinda aka faɗi cikin hanafiya kenan gogan naka da ya ɗauka ba malami sai je ga ahaba wannan ai za iya karantawa to ba wasali ba ɗigo sai karanta wa yustahabbu ghaslu khisyil himari ana son wanke golaken jaki jaki sai je samo jaki yana aikin makafa ya kama jaki ya nemi shi tsarki ya sheikh ma haza yace ai fikihu yace wa yustahabbu kaza kaza to wajibi ne ilimi sai wallahi duk waɗannan da ke musu matsalolin ilimi shi yasa kaka daga kai ka kalle za su bata lokacinka mun fahimta ko kogin da ka tsotsa da kake tsotsa daban da nasu to me maganin ka da su sai ka ce fa hasbukum hadha tafawutu bainana wa kullu ina'in billazi fihi yanbahu kowace ƙwarya abin da aka zuba cikin tan an kwarfo ba shi za a samu ba a wannan ƙwarya mai aka zuba ciki nono nan kwarfo shi za a samu wannan mai aka zuba a ciki ruwa shi za a samu wannan kwakwalwar shi mai aka zuba a ciki girman kai babu komai a ciki yana nan da shi wannan mai aka zuba ilimi to wannan kawai ya isa fa wannan ake son ka ɗauka kawai jama mun fahimci wannan da kyau shi yasa malamai suka ce da a ce za a ce malamai biyu sun yi saɓani sai a bincika shin dukkan su malamai din ne ko kuwa wani kawai ya ɗare kujerar malanta ne a in ba haka ba malamai biyu su yi saɓani sai a bincika maganar waye ke daidai da farko sai an duba tukuna dukkan su sun kai matsayin malanta in ba ɗaya ne ya kai matsayin malanta ɗaya bai kai ba sai a aja ɗaya kawai dama ba a yi saɓani ba to a yi saɓani da wa Allah ya shiryar da mu to shine fassara mana wannan kalma ya sake cewa wa sajju kuma iraqatu damil hadi zubar da jinin hadaya wa alaihi an ya'kula min hadihi to kuma mutum lallai ne ya ga ya ci daga ainihin hadayar shi idan ka yanka hadayarka ya kai alhaji ka tsaya ka feɗe sannan a soya ko a dafa ko dai a san yadda za a sawara maka ka ɗanci daga ciki in ba za ka cinye duka ba amma an so samu ne ka ci kuma ka sadaukar kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ma ati bayanuhu faqrata 90 yace kamar yadda manzon Allah yayi kamar yadda bayani zai zo a karkashin gaba ta 90 annabi da ya yanka ya kuma ci kuma ya sadaukar wa liqaulihi azza wa jalla kuma saboda maganar Allah mai buwa da daukaka da ya faɗi fi yuzbahu min alhadi fi minan game da hadaya da ake yankawa a mina Allah ya ce fakulu minha ku ci daga cikin hadayar wa at'imul ba'is alfaqir kuma ku ciyar da wanda yake cikin matukar bukata talakawa kenan suratul hajj aya ta 28 mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda kan kai hadayar kuma sai ka tsaya ka ci to bayan ash-shaykhul albani ya gama duk waɗannan bayanai ka san wato in al'amarin da ya dame ka kullum kana nan kana bincike a kai. in dai kai ahlus sunna ne gangaran ahlus sunna to kullum bincike kake game da bid'a game da sunna ka gane bid'a dan me dan ka guje ta alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi dan ka guje ta kullum bincike kake game da sunna dan me dan ka dita yanzu kuma nan wata bid'a ce da ya leko wasu mutane suna yi shine zai mana tambihi akai wannan bid'ar kuma suna yi ne dan su kauce wa wancan yanka hadaya ba azumin ba kuma hadayar sun yi wayo kuma sun yi hajjin su sun yi umara sai ce wa ta ittasalna bi kafirin min al-hujjaji yace mun sadi da yawa daga alhazai waɗanda suka zo daga kasashe mabambanta fa arafna minhum annahum ma kaunihim alamuna anna anna tamattu afdal min al-ifrad sai muka same su tare da cewa a cikin mazhabobin nasu sun san cewa tamattu'i shine yafi falala fiye da yin ainihin ifradi fakanu yufriduna to amma in suka je sai su yin in sai su yi ifradin sai su yi aikin hajjin shi kadai summa tuna bil umrati ba'da al hajj min at tan'im sannan kuma sai su ainihin tafi su yi umara wadda za su dauko haramata daga tan'im wa zalika li alla yalzamuhum al hadi wai saboda hada ka ta haukan su yadda suke yi idan kai umara ka warware daga karshe ka zo kai hajji kai tamattu'i to shine Allah ya ce ka yanka dabba in dabba ba ta samu ba kai azumi kwana uku a can kai bakwai a nan gida to su wai dan su kauce wa azumin su kuma kauce wa dabbar yanka dabbar in suka je sai su yin umara sai su ifradi sai su bari sai lokacin hajji su hajjin idan suka gama hajji sai su fita ainihin tan'in wajen harami ne sai su je sai su ɗauko harama sai kuma sai su zo su yi umara kaga shi kenan ba su yi umara da hajji ba amma sun yi hajji da umara sun yi wayau sun canza to me asalin wannan bid'ar tasu asalin wannan bid'ar tasu fatawa ce da annabi ya baiwa Aisha Allah ya ƙara mata yadda saboda larura su kuma sai suka makale ba tare da larura ba a lokacin da aka iso ainihin makka za a yi umara kawai sai Aisha sai haila ta zo mata kaga ba damar me kenan ba damar umara shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk abin da mai aikin hajji yake ta yi amma ka te sa'ayi da sauransu duk za ta yi amma banda da kun ga ai umarata bata cika ba kenan da aka zo aka yi aikin hajji aka gama sai ta ce ya manzan Allah yanzu nan dukkan ku kowa zai koma da hajji da umara amma ni zan koma da hajji kawai ba umara sai annabi ya kira yayanta Abdurrahman wanta sai ce ka dauke ta ka fita da ita wajen harami tan'im ta je ta dauko harama ta zo ta rama umararta da ta kubuce mata sai ta rama to game da yankan hadayafa fa babu akanki to yanzu Aisha ba larura bace ta sa sai haka to su kuma dan wayo in suka je sai su kiyan umarar sai su hajji in suka yi hajjin daga baya sai su tafi tan'im za ka ga masu motoci ana cewa umra tan'im za ga jahilai suna ta shiga sai su je sai su dauko umarar su daga can sai su zo sai su yi shikenan babu yanka babu azumi sun yi wayo to shine nan zai magana akan wannan sai ce wa fi hadha min al mukhalafati lish shari' al hakim yace cikin wannan aiki nasu akwai saba wa shari'a ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma akwai saba wa shari'a wadda take shari'a tana da hikima wal ihtiyali ala shar'ihi ma la yakhfa fasaduhu da kuma dabara wajen shar'anta wa kanshi abin da yake bannar wannan abu ba a boye yake ba fa inna Allah bi hikmatihi shar'a al-umrata qabla al-hajj Allah dai a cikin hikimar shi da gwaninta shi ya shar'anta a fara yin hajji umara ne kafin ai hajji wa hum yu'akkisuna zalika to su suna akasanta sai sun fara hajji sannan su yi umara kaji sabo na farko tukuna wa aujaba alal mutamatti a hadiyan abu na biyu kuma Allah ya wajabta duk wanda ya hajjin tamattu'i zai yanka hadaya wa hum yafirruna minhu su kuma suna gudu daga wannan ainihin hadaya din walaysa zalika min amalil muttaqina Sheikh Al-Albani yace wannan ba aiki ne na masu tsoron Allah ba summa hum yatma'una an yataqabbala Allahu hajjahum sannan kuma wai su zo suna fatan Allah ya karba hajjin su wa an yaghfira dhanbahum kuma wai suna fatan Allah ya gafarta zunubansu su haihata haihata a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce fau fau fau da Allah ya karba aikin hajjinsu ka san balarabe bahaushe ka san ya faɗi wannan kalmar ya ce fau fau fau yana nufin ya wuce ma ya ce maka har abadan abidina wannan wata hausa ce wai bahaushe in ya ce maka wannan kalma yana nufin ba yadda za a yi wannan abin yayi to balarabe in ya ce haihata haihata to irin karfin kalmar ɗaya da ta bahaushe bahaushe ya ce fau fau ba zan yi ba ko ya ce fau fau fau ba zan yi ba to shine a shekul albani ya ce wai su saba wa Allah su saba manzan Allah sannan su fatan Allah ya karɓi hajjinsu. su ya gafarta zunubansu ya ce wannan fofo Allah ba zai musu haka ba fa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karban ibada ne daga masu tsoron Allah suratul ma'ida aya ta 28 abinda Allah ya ce kenan inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓan aiki ne daga wurin waɗanda suke wa masu tsoron Allah الشيخ الألباني يتي وليس من البخلاء ba wai daga wurin marwata ba almuftali na masu yin wayo su kaucewa shari'ar Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a to kun ga irin wannan hila annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da bukhari ya rawaito ya zargi yahudawa da irinta yahudawa da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu cin kitse sai suka ce to tun da dai an haramta mana ci sai su kama kitsen su sai su narke sai su je kasuwa su siyar su cinye kuɗin an ƙi cin biri an ci jaki a ba za a ainihin ci kitse ba amma za a ci kuɗin kitse to ne aka kenan ba za ka yi bokanci ba amma za ka ci kuɗin boka me kenan ka ci mun fahimci wannan da kyau sannan yana daga cikin shilar yahuda da Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani saboda laifi da aka samu yahuda wani gari suka yi wa Allah sai Allah ya ce duk ranar asabar kada su yi su mun fahimci wannan da kyau jama'a ranar asabar din nan sai Allah ya jarabce su wannan ranar ce kifaye za su zo su cika baje-baje a cikin kogi ba damar ka taba ana cewa lahadi ta shiga shi kenan sai kifaye su dauke kafa ka jefa fatsarka ka jefa yarfanka baki daya ba abin da zaka samu kun ga Allah ya jarabce su ko wata ran wani da ya tsaya yayi tunani ya tunani sai je da daddare da daddare sai je sai kamo kifin da afwan sai dai ranar asabar din sai kama kifin sai haka wani dan kududdufi gefe sai zuba ruwa sai zuba kifayen a ciki da ya zuba kifayen a ciki da lahadi ta shiga daren lahadi kenan asabar ta wuce sai je sai kwaso kifin shi bai yi su ba amma ya kamo kifi ko sai mutanen anguwa sai suka ji kanshin kifi gidan shi kuma an daɗe ba a ji kanshin su ya kifi ba tunda baya kamuwa sai ka zo ka ce ina ka samu kifi sai ce ai kun ji dabarar da tun da dai ba kyau ai ranar asabar to shine sai na bari na ɗiba din amma sai na haka na aje a gefe sai daren lahadi na zo na ɗauka to shine sai suka ainihin ɗauki wannan dabarar gaba ɗaya shine sai Allah ya maida wasu su suka zama birai wasu suka zama aladai mun fahimci wannan da kyau ko to in kana son ganin bayani akan wannan hila ɗaya bayan ɗaya sai ka ɗauki littafin irasatul lahfan na alhafiz ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya saka shi a aljanna zaka ga cikakken bayani akan wannan shi yasa idan shari'a ta ce kar kaza ya kai dan uwa musulmi to ka bar wannan abu giya da Allah yake kada ka sha to haram ne ka shata haram ne kai kwanta haram ne ka bada shago a sai da ita haramun ne duk wani abu da ka sani na hudda da ita Masarar ka in ka san zaka siyar da ita ne a je a sayarwa kamfanin giya haramun ne ka siyar mun fahimci wannan da kyau to kar ka taɓa tunanin akwai wata hanya da za ka ka kaucewa shari'ar Allah kuma Allah ya kyale ka an gane wannan Allah ya kiyaye sai ce fakun ayyuhal Hajji muttaqiyan li rabbik ya kai ne aikin hajji ka zama mai tsoron ubangijinka muttabi'an li sunnati nabiyyika fi manasikika kuma ka zama mai bin sunnan annabinka sallallahu alaihi wa sallama wajen aikin hajjinka asa an tarji'a amin zunubika ka yawma waladatka ummuka ana fatar in kai haka Allah zai ainihin wato ya fi zunubanka ka dawo kamar yadda uwarka ta haife ka babu zunubi gare ka ko kaɗan mun fahimci wannan da kyau kun ji wannan ita ce ɓangaren nasiha ta biyu salisan ɓangaren nasiha ta uku sai ce wahzar ya akhi anta da albayata fi mina lailata arafa kai ɗan uwana ka yi taka tsantsan daga barin kwana a ainihin wato mina daren ainihin arafa daren arafa ɗin nan to ka tabbatar da cewa ka kwana amina duk wata dabara da wata fatawa da wasu malamai za su baka kai musu kunnen uwar muminai ba kunnan uwar shigo ba kunnan uwar muminai ka ijin su domin wannan abin da za ka bari wani rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji misali karatun fatiha a cikin sallah ina matsayin shi farilla ne to amma an ka buɗo askari kana karatu zaka ga mai askari ya ce akwai wani alƙabi abu muhammad cikin malaman fiqh malikiya ya ce ba farilla ba ne. in dai ka samu wata daga cikin rakaoin kai fatiha ya isar sauran ko baka yi ba ba komai wannan fatawar tashi ta yi daidai da ainihin fatawar mazhabin ahnaf amma kuskure ne to da za ka zo yin sallah sai wani malami ya ce ai ba sai ka yi fatiha ba a ko ina sai ka ce a'a ai imamu malik imamu mazhabin a cikin muwatta ya ruwaito cewa kowace raka'a sai an yi fatiha mun fahimta kar ka sake fatawar wani malami ta hana ka bin sunna to amma ya za ka yi in ma baka san sunnatin anan gida ba tukuna duk abin da suka ce maka ba dole kai ba amma in ka zauna an karantar da kai hajji a sunna su zo su yi tashe lasu sai kai shuru kai musu kunnan uwar muminai kana jin su suna ta bambar masu ka rabu da su zai yiwu kai musu nasiha sai kai musu ba zai yiwu ba kaza in kai ba za a fahimce ka ba sai ka rabu da su saboda me kana yin abinka akan me akan basira kuma sam duk yadda za su buga ba za ka rabu da wannan magana tasu ba in ba sun kawo maka dalili daga qur'ani ko hadisi ba to ba su kawo maka ba sai dai suka kawo maka duk mutanen duniya haka suke kai ka saba musu wa in tuti aksara man fil ardi Allah kiyaye mun fahimta jama'a to ya kamata ka sani da cewa daren arafa din nan wanne ne daren arafa daren arafa ya saba wa sauran dare da daren arafa shi ranar da aka hau arafa da ranar, to wannan daren da ya zo shine daren arafa to lallai ka tabbatar da ka kwana amina duk fatawan mai fatawa ka rabu mai da fatawar shi saboda zai raba ka da wani rukuni ne na aikin hajji wanda in ka sake baka ainihin kwana din nan ba to a sahihiyar magana sai kayan ka dabba to amma za su ce maka ba komai ai wasu malamai sun ce ya halatta minhum man yaqulu kaza minhum man yaqulu kaza irin wannan me fil mas'alati qawlan sai ce wa kazal bayata fil muzdalifa lailatan nahari haka nan kwana daren sallah a muzdalifa daren sallah din nan ka tabbatar da cewa ka kwana a muzdalifa gari ya waye ya zan idi kenan daren sallah shi kuma sabanin daren arafa in aka ce yau ainihin wato yau da daddare gobe ne sallah to wannan daren shine daren sallah to ka tabbatar da cewa ka kwana a muzdalifa kar ka sake ka bar waɗannan abubuwa guda biyu abin da yasa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani aikin hajji jama'a ya sha bamban da sauran ibadoji shekara talatin da suka wuce da za ka gane cewa akwai wani kuskure da ka tafka aikin hajjin kafa to ana nan ana bin ka bashin wannan abu. ba irin ba'adi ba ce za a ce walau ba da amin a'a ko bayan shekara nawa ne wannan ba shekara ɗaya ba lallai in ka gano cewa yanzu ɗin nan da muke magana daren mina daren arafa ɗin nan baka kwana a ba daren sallah baka kwana a muzdalifa ba to alhazan da za su tafi aikin maka bana ka ba su kuɗi in suka je su sai rago su yanka maka ainihin amma ka sadaukar da shi ya zama fidiya gare ka in kuma ba haka ba ana nan ana bin ka hajjin ka bata cika ba shi yasa Allah ya ji Malam Bakar Muhammadu Gumi da yace da a ce kamar yadda duk kuskuren da kai aikin maka za a ce ka yanka dabba haka abin yake ga sallah da kowa ya koyi karatun kawai amma duk abin da ya faru sai ce da qabla salami da ba'da salami shi yasa sai kai banza ba ruwanka da kaje ka koyi karatun kawaidi amma da a ce duk abin da ya same ka a sallah na kuskure za a ce fihi zaba za ka yanka rago sai ga ya ka iya da ragon layya da na suna balle ragon ba a ji ko kabli to dole ka je ka koyi kawa'idi Allah ya shirya da mu to shine sai ya ce fa zalika min hadi nabiyika kwana a ainihin arafa din nan wato kwana daren arafa amina yana daga cikin shirya annabinka sallallahu alaihi wasallama haka kwana a ainihin daren sallah a muzdalifa la siyama wal bayatu fil muzdalifa hatta subuh yace musamman ma kwana a muzdalifa din nan har gari ya waye ranar sallah rukunin min arkanil hajji ala rajih min aqwali ahli ilmi rukuni ne daga cikin ainihin rukunan aikin haji ga magana mafi karfi daga cikin maganganun malamai ma'ana farilla ne wala tagtar biman yuzkhiruhu laka yace kakka ainihin wato rudu da waɗanda za su kawata maka wannan abu min alqawli su kawata maka magana ba'du man yusammuna ba'du man bil mutawwifi wasu waɗanda ake ce musu mutawwafai zaka ga ana cewa ai ni mutawwifi na wani balarabe ne jahili ne tantagare jahili dai wai dai shi dan haihuwar makka ya dade a wurin ya san lungunanta ya san wuri kaza sai a jage mu dam gashi nan bai san komai ba nan zai zo ya same ku ku jahilai mutanen Najeriya mutanen Afirka sai ta taro ku kowa ya kawo riyal kaza kaza kaza ya soke shine wai zai rinka muku jagoranci tunda ya riga ya karbi cikakkun kuɗi yanzu ne yake kokarin yayi ya sauri ya gama muku aikin ku ne ya ɗibi wasu fasinjojin ko ba haka bane to shine sai kaga jahilai mutanen Najeriya suna bi a baya balarabe gashi nan da gemu kamar gaske yana labbaik Allahumma su kuma taron jahilai suna labbaik Allahum shine to duk irin waɗannan mutawaffai din nan ka rabu da su mun fahimci wannan da kyau shine yake cewa fa innahum su waɗannan mutawaffai da ake cewa la hamma illa qabdal fulusi ba su da wata manufa ba su da wata himma sai su danke kuɗinka wa amalin amal aka zo alayhi al-ajra kafiyan wafiyan ala ada'ihi bi tamamihi da kuma su mai da aikin su karami aikin da suka karɓi ladan kuɗi mai yawa don su ainihin yi maka shi cikakke amma tun da sun ga kuɗi sun riga sun zo hannu yaya shi kenan sai a gaggawa a sauke ku a ɗibo wasu fasinjojin mun fahimci wannan da kyau jama'a direba da zaran ya cika motar shi gudu yake ya je ya ɗibo wasu ya dawo mun fahimci wannan da kyau amma a lokacin nan da motar shi bata cika ba da zaka ce a tashi mana ka samu a hanya sai ce a'a sai mota ta ta cika a hankali a tsanaki amma yana diban ku ya ga ya danke kuɗin ku babu tsanaki babu a hankali to haka waɗannan mutawaffan su ma suke sai kai hankali da su suna nan wa sawa'un alaihim ba'da zalika atamma hajjuka am naqasa ba ruwan su in dai sun karbi kuɗin ka ko hajjin ka ta cika ko bata cika ba ba su da asara a ita sunnata nabiyika am khalafta ka bi sunna annabinka ko ka saba su dai sun karbi kuɗin su kai ne kai asara su suna ganin ba abin da ya shafe su kaji abu na uku da Muhammad Nasiru dina Albani ke maka nasiha kai. yanzu don Allah karatun wannan mukaddima bai da muhimmanci kenan yana da muhimmanci har ma kusan a ce karatun wannan mukaddimar ya fi karatun matanin littafin muhimmanci domin in ka karanta littafin ka ainihin fahimci waɗannan abubuwa me yawa wani ya zo ya ce maka a ai kaza ba laifi to tun nan ana kwaɓaka da laifi fa kamar karatun mukaddimar littafin shi ne sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama da a ce mutane sun fahimci shimfiɗar da ke wannan littafi yau za a zo ana rikici da kai akan sunna don duk wata hujja da zaka kawo ya hana ka bin sunna ya kawo ta ya kwankwatsa ta ya ce maka bin sunna din nan shine kawai wajibi akan ka wahdahu la sharika lahu Allah ya shirye da mu rabi'an abna hudu واحذر أيضا يا أخي من أن تمر ya dai Ahadin, من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من masajidi, ina kwabarka ya kai dan uwa musulmi kar ka sake ka jibta ta gaban mai sallah ko a masallacin harami ko ba a masallacin harami ba wai wasu ne suka ce idan a masallacin makka ne ba laifi dan ka wuce ta gaban mai sallah shine malam ya yace a'a ko masallacin makka ko na madina ko na tudun wada ko na ina ne wajibi ne ka ga cewa baka wuce ta gaban mai sallah ba duk haramcin ɗaya ne me yasa da qaulihi sallallahu alaihi wa sallam. saboda annabi ya ce law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi da a ce mai wucewa ta gaban masallaci ya san laifin da ke kan shi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi da ya gwammace ya tsayuwar shekara arba'in ko wata ko kwana arba'in da ya wuce ta gaban mai sallah a ce mai sallah nan in ya fara sai shekara arba'in zai sallama kai kuma ka rasa wurin wucewa to gwamma ka zauna sai ran da ya gama ka wuce da ka bi ta gaban shi ka samu laifin mun fahimci wannan kalar rawi wanda ya ruwaito hadisin ya la adri kala arba'ina yauman au shaharan au sana na manta abin da malami na ce min kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in to mafi karanci shine kwanaki arba'in misali da ka wuce ta gaban masallaci gwamma kai zaman kwana arba'in kana jiran shi in ya sallame bayan kwana arba'in sai ka ainihin wuce to balle wata sallah ce za a kwan arba'in ana yi to don haka haramun ne ka wuce ta gaban mai sallah sannan mai wucewa ta gaban masallaci fa sunan shi shaitani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi an fahimci wannan da kyau ko kuma kamar yadda wani malami ke cewa da hukunci za a yi mishi to da kamata ya a kama shi a ɗaure shi gari ya waye a kewaya shi duk mutanen unguwarsa su gan shi dalili hadisin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai aka ga ya danke hannun shi haka sahabbai da aka idar da sallah suka ce lafiya ana sallah da zuwa ka danke hannunka sai ce wani ibilishi ne zo zai gilma mini ta wani shaitani shine na kama shi na rike shi na shaƙe shi har sai da yawun shi ya rinka zirara akan hannuna sai da na ji sanyin harshen shi ya ce na rantse da Allah ba don addu'a ɗan uwana Sulaimanu da na tuna ba da ya ce ya Allah ka bani mulkin da ba wanda zai sake samun irin shi ya ce to da na ɗaure shi a wata dirka cikin dirakun masallacin Madina gari ya waye a sa yaran Madina su kewaya kowa ya shi jiya ya ketara sallah to yanzu tun da kai mutum ne ba aljani ba to sai kama ka ɗaure ka baka shigo cikin in Sulaimanu ba gari ya waye duk kwararo kwararo na tudun wadaɗin nan sai a kewaya da kai ana kallon ka ga kanan kai ne ka ketara sallah jiya Allah ya kiyaye rawahu shaykhani al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi fi sahihaihi ma cikin littafansa masu inganci wa kama la yajuzu laka hadha kamar yadda wannan bai halatta gare ka ba ya kai mai sallah ai ya kai mai wucewa ta gaban mai sallah bai halatta maka ba sai ya ce kuma fala ya juzu laka aidan an tusalli ila ghairi sutura bai halatta kuma ka zo kana sallah babu sutura a gaban ka ba wannan yana daga cikin laifi matukar ba bango ka tasa a gaba ba ko wani abun kawai ka zo ka tasa fili a gaban ka fetal kana sallah to ka aikata laifi akan haka domin ka saka mutane a cikin rigima wanda yake sallah ba a keta ta gaban shi to kuma kai baka nuna mana iyakarka ba da ka nuna mana iyakar ka sai mu wuce ta baya kamar fegi ne gashi nan na kowa yana da yanci ya zo yanka ya gida da na zo na saka kwankwason gini na anan sai ka ce a'a nan fa nawa ne in na je can na saka sai ka ce sai mu ce ka ɗiba mana naka iyakar mu gani don kan mu shiga fagenka sai ka ce a'a kai dai aje haka a to me kake nufi to don haka a shar'ance in mutum bai sanya sutura a sallah ba kai kuma in ka gilma ta gaban shi babu komai ko da ita ka fasa gilmawa ta gaban shi ya fi amma dan ka gilma kai kuma baka keta doka ba in kuma ka zo gilmawa inda sutura sai ka bi ta bayan sutura babu laifi akan haka shine yake cewa bai halatta kai sallah babu sutura a gaban ka ba Ya ce bal alaika an tusalliya ila ayyi shay'in Ya ce abin da yake wajibi akan ka shine yi sutura da ko menene a gabanka yamna'un nasa min al-mururi baina yadayka wanda zai hana wucewar mutane ta gabanka amma fa banda takalmi babu kyau a sa takalmi a gaba ana sallah wannan na daga cikin abin da mafi yawancin masallata ba su damu ba musamman masu sallah a wajen masallaci ba kyau sai ka ga wasu masu jera takalman sun yi ado da su a gaban su in ya zama labudda sa a tsakankanin kafafunka mun fahimci wannan da kyau ko kana ainihin za a turmushe ka ne duk abin da ya turmushe kai kwashe takalman na yafi fi ƙarfinka mun fahimci wannan amma ba kyau a gifta takalmi a gaba haka ana sujuda a gaban shi an fahimci wannan dalili annabi ya ce in ka shigo masallaci ko kai sallah da takalminka ko ka cire in za ka cire ya ce ka sa dama da kai don da wani dama da kai hagu da kai ma inda wani kar ka sa to in dama da hagunka da wani fa sai ka sa a tsakankanin kafafunka to wannan ne yake nuna ashe ba za a sa a gaba ba domin da za a sa a gaba da annabi ya ce ka sa a gaban ka wannan bayani yana nan a cikin littafin talhis na sifatu sala na shi muhammad nasiru din albani don haka bai halatta ka tasa takalmi a gaban ka kana sallah ba ya kai dan uwa musulmi sannan sai zane wasu suna cewa zane hadisin da ya zo da magana akan cewa za a sanya sutura da zane bai inganta ba don haka imam malik a cikin mudawwana yace bai halatta ba fa in arada ahadun an yaji taza bainaka wa baina sutratika idan wani ya so ya gilma ta tsakanin kai da suturarka fa alaika an a wajibi ne ka hana shi wa fi zalika ya ce akwai hadisai akan haka wa asar akwai kuma ayyuka na sahabbai da tabi'ai azkuru ba'daha zan faɗi wasu daga cikin su na farko annabi ya ce wa ba'a ahadukum bayna yadayhi misla mu'kharati misla mu'kharati ar-rahl wa la yubali man marra min wara'i zalika annabi ya ce in mutum ya samo sanda wadda ta kai gwargwadon kuciyar siddi wata sanda ce wadda suke sanya ta a ainihin daidai siddin raƙumi wadda suke taimaka musu wajen ɗaura kaya da tsawonta da kaurinta kamar muciyar tuka tuwo take to annabi ya ce in ka sanya ta a ka. kana ainihin sallah to duk wanda ya wuce ta bayan wannan sutura to karka damu da shi ba komai bai ƙetare sallaka ba to yaya ake sa sutura sutura ana sa ta ne kai tsaye ka fuskance ta ta fuskance ka wasu sun ce wai kar ka sa ta kai tsaye haka sai dai ka sa ta dama da kai ko hagu da kai dan kada shaitan ya riyata maka cewa kana bauta mata a'a ya inganta cikin hadisi sahihi annabi yana sa ta kai tsaye a gaban shi wannan yana cikin bukhari dan haka ya halatta to an samu wasu ne kamar mai askari da sauran malaman fiqh suka ce ba kyau a sa din sai a ce da kyau tunda annabi ya sa Allah ya shiryar da mu saniyan hadisi na biyu annabi ya ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan ɗaya daga cikin ku ya sanya wani abu wanda ke mishi sutura daga mutane fa'ara da ahadun an yaji ta zabai na yadaihi falyadfa fi naharihi sai wani ya so ya gilma ta gaban shi wannan mai sallah annabi ya ce sai mai sallah ya tunkuɗa wannan mutum ta wajen ƙirjin shi wal yadra mastata'a ya ƙoƙarin hana shi gwargwadon yadda zai iya duk yadda za ka iya to ka tabbatar da cewa ka hana shi fa in aba in yaki ka hana shi yaki ka hana shi yaki annabi ya ce falyuqatilhu ya yaƙe shi ɗaukaci ka kwaɗa da ƙasa sai ka ci gaba da sallarka sallarka ta yi bata ɓaci ba wannan aiki na daga cikin cikamakon sallarka mun gane wannan da kyau ka karanta littafin muhalla ba hira bace wannan magana ibnu hazmin yace in kai yaki kai yace sai ka dubi makasar shi ina ne makasar mutum cikin minti daya hancin shi kip sai ka kwantar da sai ka ci gaba da sallah domin me annabi yace fa inna ma huwa shaytanu saboda shi shaytani ne ibnu hazm yace da zaka make shi a makasar ya fadi matacce yace zahaba damuhu hadaran jinin shi ya tafi a iska babu kisasi sai liman ya zo mai sallah kawai shikenan to yanzu matsalolin da aka kai narko akan haka jama'a za a ce wannan matsala kawai wai mustahabi ne to sutura farilla ce kasa haramun ne kai kuma wani yasa sutra sutura ka ainihin wato gifta ta tsakanin shi da suturar shi in kuma ka zo zaka gifta ka ji abin da yake kan shi ya tunkuɗe ka can wajen ƙirjinka in ka ƙi annabi ya ce ya yaƙe ka yaƙar ka ɗin nan ne malamai suka ce da zai kai ga har a kashe ka jininka ya tafi a iska babu kisafi Allah ya shiryar da mu ya ce hadisani sahihan waɗannan hadisai sahihai ne guda biyu muharraja ni fi sifati salaa yace yana nan mun fitar da waɗannan hadisai a cikin littafin sifatu sala lana yace namu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da an shaida cewa tun farkon musulunci har zuwa yanzu ba a rubuta kamar shi ba wanda yake kwatanta sallah annabi mun fahimci wannan da kyau ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yi mana baiwa mu Hausawa an samu wani babban malami malam Ibrahim eh, Tofa a garin Kano ya fassara wannan littafi da Hausa tatacciya hausa ingantacciya babu ta'awili kai tsaye yadda annabi ya faɗa haka yake fasarawa abin da zai baka sha'awa shine wannan kalmar da ya zo kana ya ajinu annabi ya kasance ya ajinu sai fasara ɗin yana dunkula hannu a sallah kowa ya mallaki littafin naira ɗari ne ake saida shi mun fahimta da kyau Allah ya shirya da mu sannan kuma aka samu malam tijjani imamu shi kuma ya fasara, talhis na sifatin salati din jazakumullahu khairan wannan abin da muke so kenan wallahi gatan da kawai za a yi bahaushe kenan domin mutan ƙasar nan tamu an cuce su ba a karanta musu addinin musulunci ba ba yanzu ne aka fara tunanin ma za a je aikin haji a rinka tambihi ba da an dai ka biya aikin haji shi kenan kawai sai ka tafi ka je duk ma abin da za ka yi sai ka yi fa abin da ya shafe su da kai mutum ya tafi jifan shedan wai tunda an ce jifan shedan ake sai ga ya kwaba takalmi malam ya zunduma ashar ya wurga mishi ka cika zaka zanka shedani na jifan shedani shikenan Allah ya kiyaye to shine yake cewa shafi na 51 zuwa 53 a tabaat salisa yace ainihin bugu na uku na wannan littafi Allah ya shiryar da mu hadisai biyu kenan da aka kawo daga annabi cewa sutura wajibi ce kuma ba kyau a ketara sallan mai sutura kuma an ketara ka ji hukunci salisan asari na uku kala yahya ibn abi kafirin yahya ibn abi kafirin ɗaya cikin manyan tabi'ai ne yace ra'aitu anas ibn malik naga anas dan malik dakhala al-masjid al-haram ya shiga masallaci mai alfarma masallacin ka'aba kenan farakaza shay'an sai ya kafa wani abu a gaban shi aw hayya shay'an ko kuma ya daidaita wani abu a gaban shi yusalli ilaihi wanda ya salla da shi a gaba wannan ya nuna ashe sahabbai ma sun fahimci lallai sai an sanya sutura koda a masallacin makka rawahu ibnu sa'ad ibn sa'ad ya ruwaito wannan a cikin tabaqatul kubra mujalladi na bakwai shafi na 18 bi sanadin sahihin da isnadi ne inganci rabi'an asari na hudu an salih ibn kaisan daga salih dan kaisan qala yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar yusalli fil ka'aba yana sallah a cikin ainihin masallacin ka'aba wala ya da'u ahadan ya murru baina yadayhi kuma baya barin ainihin kowa ya gilma ta gaban shi a masallacin ka'aba rawahu abu zur'at razi fi tarihi dimashqa ya abu zur'at razi ya rawaito wannan ainihin asari a cikin littafin shi tarihi tarihi dimashqa a cikin shafi na sha tara mujalladi na ɗaya kaga muhammad nasiru albani da yake kwararren malami ne akan al'amura in littafi ya ɗauko hujja daga cikin wannan littafi in rubutun hannu ne to sai ka fara cewa shafi na kaza sannan sai ka faɗi lambar juz'in ko takarda in kuwa littafin an riga inji ya buga shi sai ka fara cewa juz'i na kaza sannan ka ce shafi haka ake yin al'amuran duk a ilmance ake yin abin to in baka koya ba yaushe zai yi kariya iya al'amuran za su yi da dabara ba za su yi ba wani littafin yana can rubutun hannu ne ba a riga an buga ba tunda malamin ya rubuta shi ko kuma tunda ɗaliban suka kwafe ba a buga ba to kai kuma kana son za ka yi hujja da wannan littafi don kar ka kafa hujja mutane su tafi kasuwa neman shi don ba za su samu batun da ba a buga ba to sai ka ce shafi na kaza sannan sai ka ce juz'i na kaza ko takarda kaza to duk wanda ya san ilimi da ya gani sai ce to littafin ba a buga ba tukuna don haka ba zai tafi neman shi ba mun fahimta amma an gaba da cewa juz'i na kaza to ka nuna littafin akwai shi a kasuwa kenan to shine shi da kanshi sai sauke lamba sai ce wa huwa ta fi maqabi al-maktab Ya islami wannan littafi yana ana buga shi a matsaba ta maktab al-islami yanzu yana wannan magana shekaru da yawa da suka wuce ne yanzu an riga an buga littafin akwai shi a kasuwa yanzu waka ibn asakir yace haka ibn asakir fi tarihi dimashq a cikin littafin tarihi dimashq kun gani duk waɗannan malamai karatu suka yi sai suka yi tarihin kai ma ka karatu ka ce tarihi tudun wada karatu ne ake yi zaka kawo asalin wai me yasa ake mata tudun wada ka fassara mana kalmar tudu sannan wada ka kawo me yasa ake ce mata haka kuma waye ya fara sa mata wannan suna su waɗanne kabilu suka fara zama wata korama take kata wani layi da wani irin yini duk haka suke kawo tarihi sannan ka zo malamai sannan sarakuna sannan al'adu da ɗabi'unsu da addinansu duk sai ka kawo wannan <laughs> ya kamata ai in aka yi ilimi za a yi waɗannan abubuwan au ba ga shi da malam muhammadu bello ya ilimi ya yi ba dan gidan dan fodiyo ya sa wa littafin shi infaqul maisur infaqul mansur fi tarihi biladi tukror tarihin kasashenmu na bakaken fata da ya kawo ya ce mahaifina amirul mu'minina shehu usman dan fodiyo Allah ya ɗaukaka shi ya shiga garin zamfara ranar kaza ga watan kaza yayi kaza yayi kaza ya shiga garin kauran namo da ranar kaza duk ya kawo tarihi baki da Abinda da ake so kenan mutane su yi ilimi su ga yar su mace ta yi rubuce rubuce nana asma yar gidan dan fodiyo ita ma ta yi rubuce rubuce wallahi ilimi ake tashi ake kuma yanzu ƙarya kowa ta ƙare daga yace ai mu ba laraba bane ya aka yi su dan fodiyo suka yi laraba ne ba laraba bane amma suka yi ikira'a ai mu makogoron mu ba na laraba bane ba ma shan shayi da lemun tsami yaya aka yi ƴaƴan ku za su take tuwo tuwon dawa da cikin su zo suna kira'a kamar ba hashimi zaka iya amma abin da yake faruwa in innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya kai kuma ka ƙi koyo kuma kana son a ce kai ne ba zai yiwu ba mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu shine sai ainihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce ainihin wannan ainihin asari Ibn Asakir ma ya ruwaito shi har wa yau a cikin tarihu Dimashqa a cikin juz'i na takwas shafi na ɗari ɗaya da shida takarda ta biyu kaga wannan ma nuna ba a buga ba kenan bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci sai yace fa fil hadithil awwal ijabu ittikhadhi sutra hadisi na farko ya nuna mana ne wajibi ne mutum ya sa sutura wa annahu idza fa'ala zalika kuma wannan ya nuna mana idan mutum ya aikata haka fala yadurruhu man marra wara'aha duk wanda ya wuce ta bayan sutura ba zai cutar da shi ba wa fil hadisi sani a cikin hadisi na biyu kuma ijabu daf'il mar baina yaday al musalli akwai bayani game da wajibcin tunkuɗe ainihin wato wanda yake wucewa ta gaban mai sallah idza kana yusalli ila sutura in dai da sutura a gaban shi in dai da sutura a gabanka, wajibi ne ka tunkuɗe shi in ba sutura fa to kai ma ka aikata haramun dan haka kai ka ja Wata harimul mururi amdan da kuma bayani akan cewa haramun ne mutum ya wuce ta gaba mai sallah da gangan wa anna fa'ila zalika shaytanun kuma mai aikata haka shaytani ne mun fahimci wannan wata rana an yi sallah a anguwar mu an gama yara suna nan suna nakalci waɗannan nasoshin kai kana nan kana ta faɗa fa suna nan suna fahimta sai ga yaro wallahi akwai mutumin da anguwar mu ba irin nasiha da ba ai ban nasiha ta lumana karantarwa a sirrance da boye duk an yi aka runguma hannu amma kullum yazo sai watsar da hannayen shi waje haka nan nan sai ga dan dan shi dan karami ya tashi sallah ya kame cap sai ce in Allah su ha mutu ban sake sakin hannu a sallah ce dana na ciki na har ya fahimci abin nan ne kasa fahimta yake ban sake yanzu sai gan shi ma ya kale din dama haka al'amarin yake kowa da inda shirya za ta zo mishi to wannan kenan wani yaro kawai ya tashi yana ciko sallar shi sai wani yaro dan uwan shi ya zo zai wuce ta gaban shi sai ya sa mishi hannu wallahi sai aka tsaya na kallon yaran na malam kai ka ce wasu manyan malaman hadisi ne nan ko ko hadisin awwal ba su kai ba fa haka sai ya sa mishi hannu kullum ana zaune lokacin ana karatun littafin sifatul salati da su shikenan sai yaran sai ya koma ashe shi ya koma ne je can baya yoradi ya zo ya wuce da gudu shi kuma wannan yana cikin sallar wannan da ya zo fit zai wuce sai ya cafke shi sai suka hau kokowa ya kiba shi da kasa sannan ya ci gaba da sallar shi har an za wa yaron ibnu hazmin lokacin sai suka tashi suka ba anguwa da sunan ya bi shi tab sai tabke shi sai kwala shi da ƙasa shikenan sai cigaba da sallar shi dama haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'mine man yartadid minkum an dinihi daga cikin ku duk wanda ya bar addinin shi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah ya ce zai kawo wasu irin mutane sai ce wasu iri ba irin ku ba yan jamu original ahli sunna yan izalatul bid'a wa iqamatu sunna asalatan wanda baki daya ba su taba bid'a ba babu asarin bid'a a jikinsu ko kadan ka san yanzu da wahala kaga wanda babu ko baya yi akwai asarin ta ba ga uku uku bille da sauransu ba asarin bid'a bane to su waɗannan tas a cikin sunna aka haife su suka girma cikin sunna suka tashi cikin sunna ita kadai suka sani don haka in ba kai ta ba daidai suke da su maka duka wallahi Abdullahi dan Umar ya ga wani yana sallah yana tsatsajen kuciya yana idar da sallah sai ce sake sallah ya lakkaɗa mushi duka yace ka sake sallah yace la sallaita wahdaka wala bi ne ka daita kai baka yi sallar ka kai kadai ba da baka zo masallaci ba kuma kai baka bi liman ba tunda kana riga liman ruku'u da sujuda da kabbara mun fahimci wannan so ibnu umar a cikin musulunci suka girma mun fahimci wannan da ke ko jama'a to abin da muke so jama'a su gane wannan aya ka yi a hankali kar ka fada cikinta Allah yake in kuka bar addinin na farko ku kuka kafa kungiya ku ne da wannan sunan ku kuka sha akwai waɗanda suka je wa'azi fa wallahi da ɗan ɗariƙa suka biyo su ɗakin amarya aka zuba su aka zuba su ƙarƙashin gado aka kulle nan ne nasu darin hijira din nan suka hijira suka gudu dan me dan gudu da aƙidar sunna kuma yanzu ka zo kana faɗa da sunna wallahi ka ci baya ka ci baya kamata yan aka zo sunna kai ne a sahun farko dan me yan iya karin maganar musulunci suka ce duk wanda bai san maguzanci ba to bai san muhimmancin musulunci ba waɗanda suka sha wahalar yan shehunan ɗariƙan nan suka wahalar da su ai ya kamata a ce yanzu sun fi kowa sanin darajar sunna saboda an ba su azaba azaban alim akan bid'a suka tuba suka dawo sunna to ya kamata yanzu sun fi kowa sanin darajar sunna saboda sun sha wahala akan ta amma sai shedan ya lalata tunanin wasu daga cikin sai suka dawo suna faɗa da ita jama'a mun fahimci wannan to shi yasa zan cikin waɗannan da Allah ya ce in kuka bar addinin ku Allah zai zo da wasu irin mutane Allah yana son su suna son shi jihadi suke tantagaryar jihadi dan addinin Allah ya ɗaukaka sai Allah ya ce kuma wala ya khafuna laumata la'im zargin mai zargi ba sa tsoron shi mun fahimci wannan duk zargi da surutu da kwamata la da za ku yi jakar magori za ku je jakar bokaye za ku je har jakar matsiyata za ku je ba za su daina yin sunna ba fa duk abin da to wallahi kar ka sake ka shiga karkashin watan aya ka zama tare da ayar kar aya ta hau kanka wallahi wahalar da wasu suka sha a wurin yan ɗariƙa da kuma wahalar da suka sha akan kafa ƙungiya to ya kamata a ce yanzu duk abin da ya zo a sunna ya tabbata sai su ce alal aini war ra'asi mun ba da kawunanmu da kafa baki ɗaya mun bi amma wallahi sai wasu suka koma kuma suna ja da baya Ka ga ka gudo daga inda kake ganin hallaka ne ka zo ka fada kuma hallaka ma'ana izalatul bid'a wa iqamatul bid'a al'amari yayi muni to shi yasa kullum ake ce maka lallai ka tabbata akan wannan title din namu izalatul bid'a wa iqamatus sunna karka akasanta izalatus sunna wa iqamatul bid'a shikenan addinin ku ya zama daya da nasu Abu Jahal matukar zaka gusar da sunna ka kawo bid'a to duk irin maitar hassada da kiyayya da ke damun kan aka kawo sunna wallahi ka yaƙi shaidaninka ka ɗauke ta ka ya kunyata in ba haka ba wallahi zaka ji kunya ranar kiyama Allah ya kiyaye Allah kuma ya shiryar da mu to shine sai yake cewa walaita shi'ri ma huwa al-kasabu alladhi ya'udu bihi al-hajj yace yanzu alhajin da ainihin wato ya dawo a matsayin ya zama shaidani to ban san kuma yadda zai ji ba idza raja'a wa qad istahaqqa hadha al-ism ash-shaytan kai aka ce in ka je aikin hajji zaka dawo zunubanka an wanke su kamar yadda uwarka ta haife ka to amma in ka je ka ketara mai sallah yana sallah to ban san kuma matsayin da za a ainihin ka ji ba in aka waye gari ka dawo da wannan suna ya cancance ka shine shaytani tunda annabi ya ce mai ketara mai sallah shaytani ne to kai ka je ka dawo alhaji yanzu kuma ka dawo shaytani to shi ya kamata kai a hankali duk wannan turere da ake karkasa sake karkace ce duk mutanen duniya suna yi mune za mu ce kawai kaza mutanen duniya ka daina ruduwa waɗannan jajayen da kake gani yadda kake fama da jahilci haka suke fama da shi farin fata ce Allah ya basu duk wanda bai zauna yayi karatu ba haka zai zauna da jahilci jama mun fahimci wannan to abin da ke faruwa in muka je muka cuɗe cikin su mu bakake su jajaye sai ka rinka ganin cewa sun fi mu yawa eh haka ne to kuma sai ga yadda suka fi mu yawa din nan kuma dukkan su malamai ne musamman su mafi yawancin su za ga sun tsaye da gemu da yawa to kai da ka ga mai gemu hacci bai sai ka dauka ai wannan wani katafaren shehi ne baka san me wa gosu a can indiya din nan shine sayyidul juhala'i ba eh kar ka da shi abinda ake so ka rinka lazimtan malamai mabiya sunna amma an je aikin hajji din domin akwai waɗanda kuma za su saka ka a rikici don haka kaji an gargaɗe ka akan waɗannan abubuwa za su ce maka babu komai dalili wannan hadisi ne ya zo hadisin ƙarya cewa in a makka ne babu komai don ka ratsa ta gaban mai sallah Allah ya shiryar da mu mala ya ci gaba da cewa wal hadisani wa ma fi ma'anahuma mutlaqani la yahtassani bi masjidin duna masjidin waɗannan hadisai kai tsaye suke ba sun keɓe wani masallaci bane wala bi makanin duna makanin ba su keɓe wani wuri ba da wani fahuma ah, yashmilan al masjid al haram wal masjid an nabawi waɗannan hadisai guda biyu sun ainihin tattaro masallacin Makka da na Madina min babi aula su ne ma suka fi dacewa a saka su a ciki li'anna hadhihi al ahadith inna ma qalaha sallallahu alaihi wasallama fi masjidihi saboda waɗannan hadisai ai asali ma annabi a masallacin shi ya faɗi ko to ashe daga wannan masallaci shi ne ma hukuncin ya shafi wasu masallatan don haka mala yace fa huwal muradu biha asalatan asali ma ashe masallacin annabi shine wanda aka fara nufi da wannan manufa wal masajidul ukhra taba'an sauran masallatai sun bi hukuncin ne kawai wal asranil mazkurani a nasani sarihani ala anna al-masjid al-haram dakhilun fi tilka al-ahadith yace waɗannan asarai kuma da aka faɗi daga waɗannan sahabbai ibnu umar da anas su kuma karara suke ƙara bayani akan cewa ashe waɗancan hadisai sun shafi har masallacin makka din da na madina sai a shaykh albani ya ce فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي ya ce maganar da waɗannan masu irin tsawafi maganganun da irin waɗannan mutsawafai suke faɗi cewa masallacin makka da na madina ba su shigo cikin wannan hanin ba la asala lahu fi sunna wannan magana bata da asali a sunna wala an ahadin min sahaba bata da asali daga wani daga cikin sahabbai allahumma siwa hadisin wahidin sai dai hadisi daya ruwiya fil masjid al makki aka ruwaito shi game da masallacin makka la yasihu isnaduhu isnadin shi bai inganta ba wala dilalata fihi ala da'awa kama sayati bayanuhu fi bid'il